alhamdulillah uh, masu kallo da saurari masu iya magana kan ce na kasa ba kasawa ba ne a yau a uh, cikin shirin gari ya waye allah ya ba mu ikon karban bakuncin ɗaya da cikin wato 'yan matasa wanda allah ya jarabce shi wato da larura na rashin gani amma hakan bai sa ya zauna yana jiran sai dai a bashi ba sai ya ringimi sana'an yin wato wa'annan fulawowin da kake kuke gani domin ya dogara da kansa ba zan cika ku da surutu ba bari mu je ku ji wane ne kuma me da me yake yi da irin wannan jarabtun da Allah subhanahu wata'ala ya mishi eh, malam assalamu alaikum wa alaikum muna maka barka da zuwa sunana Ibrahim Ahmad to mala ibrahim gashi mun ganka baka gani allah ya jarabce ka da na ƙasa na rashin gani amma kuma duk da haka gashi mun ganka kana kere-keren fulawoyi irin wannan me za ka iya faɗa ma masu kallo da saurare game da yadda aka yi karin gumu wannan sana'a duba da cewa da yawa daga cikin wato wa'inda allah ya jarabta da larura za ka ga wasu suna jira sai dai a basu amma gashi mun hango ka inda kake kera wa'annan abubuwan daban-daban eh, gaskiya alhamdulillahi ni dama tun farko ma na ina da sha'awar sana'a gaskiya don tun da farko ma ni dama ban so bara ba sai dai ko in ya zama dole bayan da zan yi shine zan iya yi don kamun ma na fara wannan sana'a akwai wasu abubuwa da na yi a baya to kuma sai Allah ya taimake na samu wannan sana'ar na yi saboda ni dai ina da ra'ayin koyaushe da a bani gwara a ce ni ne na bayar sai dai ko in ban samu ya halin yi ba shine kawai zai zama na yi amma dai gaskiya dama ina da sha'awar sana'a tun daɗewa ka ce ka yi wasu abubuwa a baya kamar me da me eh gaskiya a baya lokacin da na tashi na yin da allah ya sa aka fara yin waya ina yin jagwal ne na waya haka irin in saya ni kuma sai in sayar wato siya da sayarwa yawa eh to amma kuma ni yanda nake yi ko da ba ta motsi in aka kawo min ita zan saya sai in kai wa masu gyara sai su cire abin da zai musu amfani sai su yi amfani da shi to gaskiya wannan sana'a ita ce na fara kuma da ita ne nisa har Allah ya sa muka haɗu da wanda ya iya wannan sai ya koya min wannan larura na rashin gani da kake da shi ka daɗe ne da shi koko da shi aka haife ka eh gaskiya na ba da shi aka haife ni ba amma tun ina karami dan shekara biyar abin ya same ni ta dalilin ciwon kyanda bari mu dawo wato wannan fulawowi da muka ga kana hango shi yaya kake kake wannan wato plowing eh da hannu ne nake saka shi da wannan beat din hmm. kuma idan na tashi da ke shi wannan ma wanda na zo da shi ni na kirkire shi irin wanda na fara saƙa wannan ɗazu shi ne wanda na koya mai kusurwa shida amma shi wannan mai kusurwa hudun ni na zauna na kirkire shi kuma banda shi ma ina yin irin abun sa tissue paper ɗin nan a ciki da wannan bit ɗin shi ma nake yi kuma ina yin irin jakankuna dinnan na mata na ratayawa duka kuma ko da ba wannan ba ko wani abu ne na roba ko wani abu aka kawo min shi in dai na taba shi zan iya yin shi da wannan bit din to duba da cewa baka gani kuma eh. ka taso ne da wannan larura na rashin ganin ya aka yi ka koyi shi sana'ar eh dama shi wanda ya iya wanda ya koya min shi ma baya gani amma da ya koya sai ya yana koya wani ne ma ni ba ma ni aka yi niyyar koyawa ba to shi wancan din ana ta nuna mar bai gane ba sai na ce ni kwa da za a nuna min zan yi sai aka ce to sai aka bani nasa sai na ware to da na ware nasa da na yi sau ɗaya sau biyu sai na ce to ni kuma da Allah ya taimake ni wanda ne na farko sai na fita da shi sai na ga wani ya saya farko ka mana maganar sana'ar da ka fara na jagwal ta eh. ake yi ka duba wayar da ta dace ka siya da wanda bata dace ba har ka gudanar da kasuwancin eh gaskiya lokacin da ke dama a makaranta ne na fara makaranta allo lokacin to akwai mutum biyu wanda muke tare da su ranar alhamis da juma'a ba karatu su ne za mu tafi da su kasuwa to Eh, su ne lokacin ni ina yi musu kamar matsayin rakiya ne haka mu je mu zauna mu ta hirar mu dai su kuma suna abun su sai na ce ni ma zan yi to kuma duk wayar da aka kawo in ba zan iya ganewa ba su zan biya su duba mu in kuma zan iya ganewa har ta kai ma ga ko a zaune muke a gida haka sai in karɓi wayar wani in ce ni ko ina ake dannawa a gane kaza ina ake dannawa sai in irga dannawa kaza zan yi in je gu kaza to da haka har Allah ya taimake ni ni ma na fara har na ci gaba har kuma ma da muka rabu da su nake zuwa nake yi ni kuma ni kadai wannan fulawan da wato kake yin shi gashi kaloli ne daban-daban wanda ko mai gani ne ya tsaya jera wannan abin wato <laughs> sai an samu mai fikira sosai to amma ya kake ka fitar da waɗannan kalolin daga sunan nan fari nan bulu nan fari ya kake ka jera ka fitar da wannan kalolin eh dama da ke na tashi na je na siyo kowanne daban ne a ledarsa to zan zo a ware mun a ce min wannan kaza ne wannan kaza ne na tashi ni kuma ledojin zan yi wa shaida saboda wani lokaci zan tashi aikin ba kowa a kusa da ni na ce sai an duwa mun to ba zan samu yadda nake so ba amma idan ne kowace leda ga yanayin daurin da ne mata to na san na taba kala kamar wato wayannan ledojin da muke gani ga kaloli daban-daban eh. kowanne leda ka san kowanne kala eh kowanne akwai daurin da zan mar na taba na san kalan da yake ciki to da haka da haka nake ganewa kuma abin da ke lissafi ne tun daga na farko guda ɗayan da za a zira har ƙarshe ko ina akwai inda za ka sa uku hudu da yanda za a yi to in na kwatanta sai in canja wani kala a gaba in wani ya shigo ko kuma na samu wani sai in ce wannan abun kuwa da na yayi in yayi za a ce mun eh aiko yayi kyau in ci gaba da shi a haka in bai yi ba kuma sai in cire wani kuma wani ne zai gani da wasu ya ce shi ko kalar da yake so sai in ce to ashe kalan yana da kyau tunda har wani ya ce yana so ni ma bayan idan ya sa ne in mato in kuma ya faɗa ne haka to ni kuma sai in je sai in saya sai in yi su da haka ka kai shekara nawa da fara sana'ar tun daga lokacin da ka koya zuwa yanzu eh na kai shekara hudu dai yanzu da fara banda su jakunkunan da kake yi akwai wasu abubuwan da suke kake yi da wayannan abubuwan a kawai daga jakunkunan sai shi abun sa tissue paper din sai kuma wayannan to ya kake wurin sai da su to gaskiya gurin sai da su din ne wani lokaci zan rike su ne haka ina dan yawo haka sai kuma masallaci in aka yi sallah zan fito da su kofar masallaci in Allah ya sa wani ya gani yana so sai ya saya yanzu kamar wannan da na daga wannan eh kakan sai da shi kamar nawa eh kamar shi haka inda fulawan ake son shi ina sai da shi dubu biyar in kuma banda fulawan dubu hudu amma ina yi har babban shi da kuma karamin shi komai girman shi in na tashi zan iya yin shi wato duk abubuwan da mutum yake yi yakan fuskanci kalubale da dama gashi Allah ya jarabce ka da wannan nakasa na rashin gani wani kalubale kake fuskanta ko ka fuskanta a yayin da kake koya gashi yanzu ka iya eh gaskiya san da nake koya dai kalubale kawai da na fuskanta shine idan na yi shi bai yi kwari ba za a ce mun in ware amma dai in ban da wannan gaskiya babu wani abu sai dai wani lokaci yara da ke sun ga abin kamar abin wasa hmm. za su iya da suna dan ɗiban bir din haka suna dan wasa da shi kana da iyali kenan eh ina da iyali ina da mata ɗaya da yara uku to kai tunanin koyar da wasu sana'ar eh yanzu haka ma akwai waɗanda na koyar amma dai gaskiya ba su ɗauki abin a matsayin sana'a ba kasancewar eh, abun ba sayansa ake sosai ba amma dai gaskiya sun iya to ya maganin karatu to karatu dai karatun allo ne na yi kuma na yi sauka sau ɗaya na juyo to kuma daga dai na yi aure shi kenan abin da na kuma kuma neman kuɗi wani irin nasarori ka samu ta sakamakon wannan sana'ar wanda hakan kana alfahari da shi to gaskiya nasarar da na samu a kai dai kawai da ke a ciki nake si nake sha duk wasu abubuwa na gida a ciki nake yi kuma wani lokaci ko da wani bai saya ba wani in ya gani abin da na yi yana ɗanɗaukar daukar wani abu ya bani da shi ne nake samu nake amfani da shi ka yi bara ne a farko eh gaskiya na yi bara kuma amma dai Allah ya taimake ni ba ta yi nisa sosai ba. Eh. Yanzu dai wannan sana'ar ita ce sana'ar Wannan sana'ar ita ce sana'ata. To akwai wato mutane da dama waɗanda suke da nakasa kuma Allah ya ba su wani baiwa daban-daban waɗanda watakila ba sa amfani da wannan baiwa sai su je su tsaya suna bara wasu ma a ringa wulakanta su. a matsayin na wanda ka rungumi sana'a wani kira za ka yi ma wa'annan bayan allah wurin ganin sun yi koyi da irin abubuwan da kuke su masu rungumi sana'a don su dogara da kansu <laughs> gaskiya kiran dai da zan yi gare su dai su yi kokari su koyi sana'a ko da ba irin tawa ba ce saboda ba lallai a ce ni abin da na iya wani ya iya ba amma dai mutum kowa yana da tunanin abin da zai iya yi ba lalle ka ce wai sai ka ga kuɗi a hannunka kana da jari kana da in Allah ya taimake ka kana yi a hankali a hankali za ka kai inda baka taɓa tunanin za ka kai wa gaskiya kuma koyaushe da a ce dai kai ne aka ɗauka aka biya gwara a ce kai ne ka ɗauka ka bayar gaskiya su ƙoƙari su nemi abun yi ko da ba irin nawa ba ne abin da mutum yake ganin zai iya ya ƙoƙari ya nemi sana'ar da zai yi to a ƙarshe dai ga ka a wato cikin shirin gari ya waye na ji daɗin hakan sosai gaskiya Allah ya saka musu da alheri saboda in yanzu ta dalilin su ban san iya adadin waɗanda za su gani ba kuma wani ko da addu'a yi mun alhamdulillah na san na samu Ya waye dukan duna yayewa